nos martyrs, de nos Dubban ɗalibai ne suka hallara a dandalin da ake kira Place de Martir da ke birnin Yamai a wannan litinin domin tunawa da ɗalibai uku da suka kwanta dama a ranar tara ga watan Fabrairun 1990 bayan da jami'an tsaro suka buɗe musu wuta lokacin wata zanga-zangar tayar da mahukunta daga barci game da matsalolin ɗaliban wancan lokaci. Abdu Musa na daga cikin waɗanda suka fito a yau. Ɗalibai na jami'ar Abdu Muni shekara talatin da sun ka wuce matsalar da ta dame su shine ba su da wurin kwana isasshe ba su cin abinci mai kyawu su har matsala na bisu na transport. Daga dalilin haka daga marshi ne sun ka an ka samu an kashe su lokacin ikon soji. Shekaru talatin bayan faruwar wannan al'amari har yanzu ana ci gaba da jan kafa wajen gudanar da binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan kisa to amma a cewar sakataren kungiyar ɗalibai ta usn idar algabit gaskiya za ta bayyana ko ba jima ko ba daɗe ya kamata yau a gane da dalibai ba su yarda ba kuma ba su mance da wannan eh, kashin kai wanda aka yi yau shekara talatin baya kenan mun yarda in aka ci gaba da kokowa wataran wani abu yana iya faruwa kenan mu a wajen za mu ci gaba da wannan kokowa har mu ga abin da ta bada a shekarar 2017 ma wani ɗalibi ya rasa ransa lokacin da jami'an tsaro suka kutsa jami'ar Yamai a wani lokacin da ɗalibai ke shirin gudanar da zanga-zanga abinda mataimakin sakataren kungiyar ɗalibai ta Yunun Hashimu Abdurrahman Muhammad ya ce za mu gani nan da ɗan lokaci kaɗan shin wai abun nan ana ɗauka shi da muhimmanci ne ko dai in muka ga ya gagara za mu ta yi hakotunan ƙungiyoyi na duniya gaba ɗaya za mu tuntuɓe su ce musu ga abin da ke wakana a cikin ƙasar jamhuriyar niger abu ne wanda bai dace ba ana kashe ɗalibai in sun huto gangami ba gangami na tashin hankali ba to bai kamata ba a ce cikin ƙasa mai aiki da demokradiyya kamar mu a ce ana kashe ɗalibai dukkan gwamnatocin da suka gabata a nan niger har zuwa wacce ke ci a yau sun sha alwashin hukunta masu hannu a kisan ɗalibai abdu mamman sagir da isa haka kai ne da aliyu na hantsi to amma har yanzu haƙar ƙungiyar ɗalibai ta usn ta kasa cimma ruwa duk da cewa zanga-zangar ta tara ga watan fabrairun 1990 ta taimaka wajen mayar da wannan ƙasa a kan tafarkin demokaradiyya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar